yanzu idan kai magana akan shirkar da wannan mutumin ya aikata a gurin ɗan bid'a fa kai mai laifi ne domin shi ɗan bid'a ba shi da matsala dan an keta alfarmar Allah ba shi da damuwa dan an keta riga ta tauhidin ubangiji tabaraka wata'ala shi ba shi da matsala ba za ka ga damuwarsa ba malamansa ba su da matsala ba za ka ga damuwarsu ba ba za ka ji muryarsu ba abokanansa ba su da matsala ba za ka ga damuwarsu ba ba za ka ji muryarsu ba a'a su bukata ta biya an girmama shehi an ɗauki haƙƙin Allah an ba shehi an yi shirka da shehi an zo an roƙe shi a ƙabarinsa abin da Allah ake roƙa su wannan girmama shehi kenan in ba kai da wannan ba kai maƙi ne a gurinsu haƙƙin Allah aka ɗauka aka ba shi amma ba za ka ga damuwarsu ba su wannan shirkar ita ce girmama shehi a gurinsu shirka suke shirka irin wannan ƙarar shirka ko mai kin Allah mutum ya san wannan shirka ce amma idan ka musu inkari ko ka hana su sunan da za su baka shine baka son waliyai baka girmama waliyai baka so kaga an girmama waliyai guluwi za su shirka za su in ka gaya musu ko bid'a sai su ce da kai ba ma ka san annabi ne wannan mutanen aka fa ake rayuwa tare da su su rufe gaskiya su fito da ƙarya suna nuna wa al'ummar duniya amma yanzu gashi masu hankali suna ganin abun da suke ta faruwa gashi nan yanzu wannan duk wanda ya kalla ya san shirka ce kuma ka bawa kanka assignment wannan abin da je bakin kabarin wannan bawan Allah yana yi yana roƙon sai kawo masa ɗauki a cikin matsin rayuwa ya kawo musu saukin man fetur kai wa na kabari bukata shine abin da masu bautar gunki suke a gaban gunki ba wani mai zuwa gurin gunki da ike da aƙidar cewa gunkin ne shi ya halice shi a'a ya san Allah ne ya halice shi amma damuwarsa shine shi wannan gunkin shi za a gaya wa matsala shi kuma shi zai warware ta ko ya kai ta gurin da za a warware masa ita ita ce aqidan masu bauta gunki da ya gusa da ya uka da nasara da Allah tabaraka ta'ala ya bamu labarin sa cikin alqur'ani ai mutanen kirki ne mutanen kirki ne to bayan sun rasu mutane suka ɗauke su suna kai musu bukatunsu suna bauta musu ma'ana suna roƙonsu su biya musu bukata da wannan Allah ta wa ta'ala ya kira su da mushrikai ne wanda wannan shine asalin bauta gunki ka je kabari na wani salihin bawa yake ko ba salihin bawa ba ko yumbu ko menene ka dinga roƙonsa kana cewa ya biya maka bukata to yanzu damuwar waɗannan bayin Allah yanzu nan sai ka ji su ce an ce da shehinansu kuma gumaka an kwatanta shehinsu da gunki yanzu sai kaga ko yanzu matsala kuma ta dawo kan magana shehu ce amma an ɗauki haƙƙin Allah yanzu an bawa shehi na cikin kabari su wannan kwata-kwata ba matsalar su bace ba su da damuwa da wannan to amma ƴan uwa masu albarka fa kada mu manta wannan abin da wannan bawan Allah yi billahi la ilaha illa huwa ba a ƙasa ya tsince shi ba ba a ƙasa ya tsinta ba ko ya yayi daga gurin magabatansa daga gurin shehinansa haka suke yi haka suka yi kuma a haka suka gina mabiyansu a kai cewa idan bukata ta tashi gurin shehi ake zuwa ko da yana kabari a roƙe shi a ce ya biya bukata shehu abubakar atiku sanka ɗaya ne daga cikin manya-manyan shehine na ɗariƙa tijjaniya a nan kano yake tazarar da take tsakaninsa da shehu ahmad attijani shekara ɗari ce da hamsin da tara sai da Sheikh Ahmad ya rasu da shekara 159 aka haife shi amma sai gashi ya rubuta diwani a babi na biyu albabu thani a cikin diwaninsa ya rubuta ya rubuta wasu baituka abiyatu shikaya baituka na kai kuka zuwa ga Shehu Tijjani akan cewa ga su a cikin halin kunci dan Allah yana son Shehu ya kawo masa dauki wannan shine littafin diwanin Shehu Atiku Sanka duk 'yan ɗariƙan nan suna da shi ba wani ɗan ɗariƙa in dai ɗalibi ne a ɗariƙa ko malami yana da wannan diwanin na shehu teku sanka hadiyatul ahbab wal kullal hadiyatul ahbab wal khullan mashahurin diwani ne na shehu a teku sanka duk wanda ya karanta littafin ya buɗe shafi na talatin da biyar, zai ga wannan fasali ko babi na biyu zai ga waɗannan baituka daga cikin abin da shehu atiku ka yake faɗa a can ƙarshen sa in ka tafi ƙasa yana cewa shehu tijjani ashku ilaika umuran anta tudrikni fiha aya shehu fanqidna min ad Ya yace ya shehu tijjani ina kawo kuka zuwa gare ka na waɗansu al'amura da suka rincaɓe min wanda kai ne zaka iya kawo mana ɗauki a cikin su don haka ya shehu tijjani muna roƙonka ka tseratar da mu daga cikin wannan ƙunci da muke ciki ya sayidi ya abul abbas anta laha yace ya shehin shugaban mu ya shehu abul abbas attijani anta laha ga kanan ga laifi ga ga ga ga matsalolin mu nan mun kawo su gare ka wa man siwaka wane ne ba kai ba ya shehu tijjani yunajjina min adhiqi wanda zai iya tsaratar da mu daga cikin kunci shine daidai da abin da wannan bawan Allah ya je yana kai kuka ga kabarin ɗaya daga cikin shehinansu yana roƙonsa cewa ga mu a cikin kunci ka kama na ɗauki so shahinansu sun rubuta cewa ana yin haka a littafi gashi don haka yanzu wannan bawan Allah ba yadda za a yi masa bayani akan cewa wannan abin kuskure ne ya gyara in dai har babban shehi irin shehu a teku zai yi gashi a littafi sannan wa'annan munafukan da suke amsa sunan su malamai ne a dariƙa, sun ga wannan za su yi shiru domin idan suka fito suka yi wannan inkari suka ce da shi ai abin da ya aikata ba daidai bane ya saba wa addinin musulunci ya za su yi da shehu a teku sanka kuma ya za su yi da wannan diwanin baituka ne ga su da tarin yawa sun kai kusan guda nawa duk gaba ɗaya yana kai masa shikaya ne na kura na laifi na na matsalolin da suke ciki da kuma roƙonsa lokacin tazararsu shekara 150 yana kabarinsa amma ike kai masa kuka yana roƙonsa cewa in ba kai ba ba wanda zai iya taimakon mu ba wanda zai iya fitar da mu daga cikin kuncin rayuwa ya shehu tijjani muna roƙonka ka kawo mana ɗauki ka fitar da mu daga cikin matsalar da muke ciki sama da baiti talatin ko arba'in. yana sai yana cewa ya kawo musu ɗauki ya fitar da su daga cikin matsaloli sai yanzu ga wani daga cikin muridai shi ma ya je kabari shi yasa da suka fitar da bidiyon suna sun ga ana ta yada shi kaji sun yi shiru domin shehi yana fitowa ya ce wannan abin da ya shirka ne ba ma tare da shi to ya za ka kuma da na shewa a teku sanka ku kishin Allah ku yi kishin Allah ku ji tsoron Allah ku kadaita Allah tabaraka wa ta'ala abinda kuke aikatawa na shirkan nan ku daina jara shi ba sunansa kin waliyai ba sunansa yi wa waliyai gata sunansa kadaita Allah da yi wa kai nasiha amma ba magana ce ta ƙiyayya ba akan me za mu ki ku na ruwanmu da ku amma mutumin da zai zo wannan shirkar mutumin da zai wannan mutumin da zai wannan shirkar wannan shirkar gata kana roƙon mutum a cikin kabari duk mai tauhidi hankalinsa ba zai kwanta ba Kaka ana ɗaukan haƙƙin Allah ana ba wani Allah kuma kai ka ja bakin ka anya kai ba munafiki bane ka tambayi zuciyarka wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kai da kanka zaka gane cewa imanin ka ingantacce ne ko ba ingantacce bane ba idan aka keta haƙƙin Allah wallahi mutanen kirki ba sa iya zama ba sa iya zama haƙƙin Allah wani ya keta shi a ɗauki wani Allah ana roƙonsa abin da Allah ake roƙa to gaba ɗaya musuluncin ma menene kenan kai me ka fahimta a matsayin musulunci wannan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen nan su ne musuluncin tauhidi shi ne farko ba a roƙon kowa sai Allah ba a kai kuka gurin kowa sai Allah babu mai iya ɗauke babu mai iya ɗauke bala'i da masifa da matsatsi da matsala sai Allah shine wasiyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yau Abdullahi dan Abbas yace da shi kai dan saurayi zan maka wasiya ka kiyaye Allah Allah shi ma zai kiyaye ka ma'ana ka kiyaye dokokinsa ka kiyaye dangane da binsa da masa biyayya a ƙarshe yake cewa da shi idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah in za ka nema agaji ka nema a gurin Allah domin duk wanda ba Allah ba ba zai iya ba duk wanda ba Allah ba ba zai iya ba ai iya ganin shehin a cikin kabari ya ishe ka ka gane ba zai iya ba iya ganinsa a kabari ya isa ka gane cewa e kasashe ni yana da tawaya zai iya taimakonka ya mutu zai iya taimakonka ya tsufa ya bi hana kansa tsufa ba ya bi hana kansa mutuwa ba kai a danginsa akwai talakawa shi wannan shehin na cikin kabari a danginsa akwai mai kwana bai ci abinci ba ya baya kai musu shehin nan ya yi rashin lafiya lokacin rayuwarsa shehin nan ya je ban ɗaki ya yi tsuguno ya fi a kirga a lokacin rayuwarsa shehin nan ya ci abinci ya yi tusa shi za ka je gurinsa ka ce ya maka abin da Allah zai yi ta yaya Hau, ta yaya kaif ta yaya mutum ne irinka mutum ne ɗan adam ba abin da zai iya maka ya mutu wallahi don haka wannan gwadabe wannan tafarki shine tafarkin da masu bauta gunki suke bi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rahama ka je ka dauki littafin sa Kashfu Shubhat kawai zaka ga ya kawo irin wannan damuwar ta wayannan wannan matsalar wannan matsalar ita ce a cikin Kashfu Shubhat aka warware ta amma da suka tashi sai suka ce ai Kashfu Shubhat ma ta musulmi ake yi wai an koya wa musulmi duk wanda ba wanda yake wannan ba kafiri ne haka suka rubuta a cikin littattafai awasim ina tunani da makamantan wannan abin da suka faɗa kan kenan to yau ku masu awasim ga kalubale gare ku ga wani ya zo bakin kabar yana roƙon shehi a ciki yana roƙon sa yana cewa yayi masa matsala sannan ga irin matsalar gata a cikin diwanin shehu a teku yanzu wannan musulunci ne ku fito ku yi bayani ku fito ku yi bayani ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah in kun ga barna ku fito ku dinga magana a kanta ku ce wannan abin da kuskure ne ko da shehi ya yi kuskure ne ko da ku kuskurantar da abin dan masu yi su daina wajibi sai kun yi wannan wallahi al'umma kuma har yanzu muna ƙara gaya musu cewa ku buɗe ƙwaƙwalanku ku dinga kallon abubuwan nan da suke faruwa ɗaya bayan ɗaya Allah tabaraka ta'ala ne yake ta bayyana ayoyi ga al'umma domin jin kansa da rahamarsa gare su Allah ta tabaraka wata yake bayyana abubuwa daga gurin waɗanda ake cewa suna yi din kuna gani yanzu da ku. yanzu idan wani ne ya zo ya ce ga shehu a teku yana roƙon shehu tijjani a kabarinsa kusan baituka guda ashirin da kaza ko talatin yana cewa da shi bani da mai tsamar da ni daga cikin masifa sai kai ya shehu gani na zo ka tsamar da mu daga cikin bala'i da kuncin rayuwa za a ce da kai baka fahimta ba sai ga wani yana yi aikace kuma sun kasa magana sun kasa fitowa su karyata ko su kuskurantar domin in ka kuskurantar da wannan bawan Allah ya za da shehu a teku ya za da sauran diwanai na shehi ne shehu ibrahim shehu wane shehu wane ka koma tuhufatu a tsayibul anfas ka ga yadda shehu ibrahim idan ga yi wa shehu tijjani makamancin wannan ko sama da shi ka koma mimiya ta shehu tijjani usman ka ga me yi shehu ibrahim a ciki billahi allazi la ilaha illa ku ji tsoron Allah al'umma kuma ku ci gaba da hankaltar ababen nan duka da suke faruwa Allah tabaraka wa ta'ala yana kaddara faruwar su ne daga gurin wayannan mutanen kuna ganin su suna fita daga jikin su kai tsaye ba wani ne yake faɗa a madadin su ba su suke yi anan za ku gane su waye suke akan tauhidi su waye suke akan shirka su waye suke akan sunna su waye suke akan tauhidi su waye suke akan bid'a su waye suke akan sunna fatanmu da burinmu abubuwa ne guda biyu mutane su rayu a kan tauhidi su kaɗai ta Allah ta baraka wa ta'ala shi kaɗai a cikin dukkanin haƙoƙinsa kada ka haɗa Allah da wani kowaye shi a cikin haƙoƙin Allah sannan jagoranka ya zama manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana nasabtuwa zuwa ga kungiya kaza ko baka nasabtuwa zuwa ga ka zamanto jagoranka abinda ka sa a gaba kake wa biyayya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kuma duk ya zo da wani abu sabanin na annabi ka sa ka guda bi kai fancakali da shi ka zubar da shi Allah bai aiko maka shi ba manzon Allah kadai Allah ya sani duk wanda ba annabi ba Allah bai dora maka bin sa ba ba wani shehi ba wani wani ba wani kowaye ka tuna ba shi annabi alaihi salatu wassalamu kadai zaka bi sunnarsa kadai zaka rike wallahi tallahi ita ce tsira idan ba haka ba kaga yanzu wannan idan Allah bai so shi da rahama ba in ya mutu a haka billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya dandana kudarsa kuma waɗannan din da yake roƙa ba za su tsinana masa komai ba kairan alkiyama wallahi sai sun yi baran baran da shi baran-baran za su yi nan su yi nan kuma makomarsu ta zama iri ɗaya idan su ne suka ɗora shi a kai kamar yadda gashi a littafi ba a roƙon kowa sai Allah kuma wannan shine abin da kake maimaita shi kullum a cikin suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gaya wa Allah kake ya Allah kai kadai nake bautawa roƙo bauta ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum addu'a roƙo ibada ne addu'a huwal ibada iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sannan ka gaya wa Allah cewa ya Allah a gurinka kadai nake neman taimako lokacin da ka zo bakin kabari kana roƙon na kabari ta kanka kake da kuma kace Allah a gurinka kadai nake neman agaji to me kaka gurin kabari yanzu ko so kake kace na kabarin ne shine Allah da kake cewa da shi gare ka kadai nake neman taimako idan ka yadda cewa ba wanda kake neman taimakonsa a sai Allah idan ka yadda cewa babu wanda kake neman taimako da agaji a gurinsa sai Allah kamar yadda kake faɗa a cikin suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me kai ka bakin kabarin wani ko wannan na kabarin shine Allah da kake gaya wa cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan a ƙudurinka wannan na kabarin ba shi ne Allah ba to bai halatta ka je bakin kabarin wani kuma ka ce ya maka ba domin shi ba Allah bane ba ba wanda zai maka sai Allah Allah baraka wa ta'ala ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh